الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebokpa ta ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci biya min ciwoyi uluji tabbato ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mai katun zugo gube da karatun littafin addawatu ilallahi wa akhlaqud du'ati dawa jin da ya kwanye ce ci gangan bai yin zajejin dawa ne nga littafi yo ni a shekul imam abdulaziz ibn abdullah bin baz rahimahullahu ta'ala kafin littafi mu ci gayye jin bai da shafi gbọn da wuce ci bo bayan man ladisi bi etiyan gugwacen dukiya gugwacen mutunci da gugwacen rayi na mu ci gani kpatar da mini na ji ngwayin zane ji dawa nan wa lauza ji nona wuce ke ji bayani ya tiye na ji musulun ga yanayi bata ga fi mini yanayi musulunci ya wuna wani man ga fahada yubayyinu lana an fahada nana yubayyinu lana wani la bayani ga yayi anna nizamal islami kida tsariyar musulunci filmali ya ciye dukiyo nizamun mutawassit tsari wani da tatacin wani lama ma ra'asil malil ghashin min al-gharbi wa atba'i wuji capitalism na da zalunci na dai daga western country gan da zai lamituwa nunga musulunci lamituwa wala ma'a shiyu'iyyin al-mulhidin umake ya ji da communist ji na yi ji da tsoye ci a daga addini ya tsoye ci a ce jin karu ya tsoye da addini da tuci da faliki ya mina allazi nasta ba ku lamuwala na ja dukiya zai la ja lalle ya ci tacana wa ahdaru hurumati ahliha a ci ma mutunci ya zai ji dukiya na ishe ya ta dukiya gobe yana lan yubalu bi madi damuwa bayana wa ta'abadu shu'uba a ta zan yi laje wuji wa dau alaiha a ci ma hukunci a ci ma a rubi zai tona ta hallu ma harrama Allah ha yana mace ta ajin Allah min ubo na suku wula jalalli wale gan kapitalizm bo eji kula da ga ribaya eji kula da ga algusuya eji kula da ga tabiya gan awa dukiya ko na ji tsafta na bona eji kula gangani da ya ga to a sama haya alalima nabi sallallahu alaihi wasallam gaza kirki ne da imani wangi na ngai za na samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara ngashi shi wani da tosayi magake ku wani da tosayi musulunci jin da gani ga ribaya amma kamfani gole capitalism gole riba su ga dudu ta ci hu sai ci maga inda ladina ya kulu na riba la ya kumu na illa kama ya kumu na riya ta habbatu ku shaitanu min almas zane ji riba nan to zai go riba nan to zai gole to zai luya zane bata ala na buya Allah kiyaye mu amma wale gan galibi to banki ne suke ba partner bank riba shi ga ilo tugan biyo amma kan wace kawai ce be da soto yawo banki bua iya ci a amma don bo ci ga wo yuku ingo le naji darura nga abe man do cha amma nga le ka darura ba su kuma darura ka daru bi kadiri ha e bugo musulmi a paye amma lotun etiyan provision yan alternative yan Allah kiyaye mu falaka an takfi mala mudawo wawo wata tulubu na wadawa dukiya duk turuki shari'a bai koyi shari'a ji na wokun ko shi musulunci da jibi a allah a halallah wa harrama riba wo lotun waya za a gawa ba musulunci da ji gangani duwi wuri da awon ki haka idabna tayya ta yi ne ala'anta a jirani samaniya hijaj wo nunu waje waje dukiya wai ce daji gangani biyu wo kan dabba shi wo to da sai sai wai musulunce daji gangani biyu wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya ahush hiya asaya tawakkal alaiha wa ahush biha ala ganami waliya fiha ma'arib ukhra sai ci ga oh, matil ka bi mini ka musa ki sun go yawa anin musa ga ya sai a cikin miyo a tawakka wa ali yani mai kitso nan wa wushi biya ala ganami me ke lokun finiji jin biya nan gijiyan wi mu ke ya tunga tunaji wa lo gangani biyu yi na banu isra'ila ja ga anin musa ga wudu da na rabaka hurji da na tun bitul ard a musu ba to ya e ya nya ta gangani kimbo na fe nunu na. tabago ezudu waya koya lalli ne shari nalle shari'a musulunci ba nan wuci wawo kan ga je wace aje biliyon birkete daga ko lalle wuje da ya a da ke wunde ga kiyan sai ci na dambonci zaka sadaka eyigun hakin makwabci haramu shi da ba umake ya di shagala da ya wawo wula sallah da ibada shi yi batana a'a wato tuhibbuna mala hubban jamma golin nan uzuri ke dabon nobe innal insana kulika halu'a idza massahu al-khairu idza massahu al-khairu manu idza massahu sharru jazua illa al-musallin tabago gaba sallata ma al-hakumu takafuru hatta zurtumul maqabir wa anta aula bi malika dukiya na tsoyin yawa na wasu ga adawi ungo ne wasu ga ji cancanta biyu ga wa bi kasbika bi shari'a Allah bi dukiya na da wayo daga ko ne shari'a musulunci je da gangani da yine ne wa ba ha jalla wa ala tsoyi na mun na suku ulaje mubahu na dukiya ga wuyo kawai ga da na ga transfer da bayan shi amma za shi wa dukiya ku bididi ko za nuce dukiya gwamnati ku ko a contract layi wa jan ko wani scholarship ya ji makanta ji wa layaya ko salary ya staff ji wa nuce ɗake ko ci ka nuce perfect one zawon cewa da wancu ce ladukiyu su ladukiya ne ɓata jan dana dai tubo can yi jiye je efuwa alikiya mai abitu ya ce a dogon annabi sallallahu alaihi wasallam ga lan tazula qadama abdin yawm alqiyama idza qibi kifali kiyamiya hatta yusala an arba giza ga guni mini ubo amma li dukiya na wajen aina tasabahu babu wajen wa fi ma anfakahu babu ma wufiyo gawal islamu da musulunci bibe ma ya duyi da lokuwatin imaniya wani zashi lo zashi a fiya wado shi ya boye imani na dabi a yi nan ya gibo imani uji kabilanca wa ila nusri lillahi wa li ibadihi imeji nasu imeji nasiha ya tsoyeci ya to wujuji wa ila ihtiramil muslimi da akhihi musulunci mai ke ji dawa lobe musulmi wajen wuce la dilla wa adenan voyawa wala hasad wa ma adi hasad alubawa wala Dish wa ma ajiyar algusa wala khiyana wa ma ajiyar yinca wala gairi zalika min al-akhlaqi zamima wa ma ta biya saban doro loitawa kama kala jalla wa ala kin da tsin latin ga wal mu'minuna mu'mini ba gishi wal to mu'minan za gishi ba'duhum awliya'u ba'din sashaji waliyo do jayo wa kala jalla wa ala sai ce latin ga innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'mini shi yage do ga ayo wa kala annabi annabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu Akwai muslim muslim ya ge muslimi yo la yazlimuhu wa ju zalinca wa la yahqiruhu ma gbauya wa la yakhzuluhu ma gbawa ma'ana wa ju shikiya al fal muslimu akwai muslim shaykh ibn baz rahimahullahu ta'ala ga musulmi ya ge musulmi ro ya ji ba alai ihtiramu wa ji wajibi ta ci bani wa wucina wa adam ihtiqaru wa ma gboya wa ba alai insafu wa moji adalci rubu wa yi wa haqqu wa mulaki wa loyu min kulli wujuhi daga fiskan dondo allati shari'a Allahu azza wa jalla na da shari'a ya ce ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga al mu'minu lil mu'mini mu'mini lo bayan mu'mini kal ya mumini kalbun ya ne ke kara na ke na tunayo ya shuddu ba'dahu ba'da wa yabo sashi ya gbo sashi ka wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga al mu'minu mir'atu akhi al mu'min mu'mini ngai yegiya na imana mu'mini mir'atu ngai bayele akhi al mu'min yejunai mu'minina wale gan bayani na manya jibi abun nan bai na suku musulmi shi dai iye giye doji na malmomi na ikwa lile momini shi giye doji ayo wal mominu na momina to ba dum awliya ba momini ba ga momina yin zagi shi waliye doji a ga ayo wa tasimu bi habillahi jami'an wala tafarraku e bago min yana yegi bon na lakma na suku wa fe wo ya musulmi yana wa wa ci ta ci wani. la wa a duk wata shi bali a fi ma ya sabbu li nafsi ila e da mini yabo na imani wa gumina su ga wa ya ji wa nan wa ci ta tuna mini alama ya boye wuce wa ma wa ga ji hasada ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ta hasada ga ji hasada ma mini alama ya boye wuce wa ma ya e ga fe gawashi yi ma wala ya tabba dukun baba da ya e ga gawashi yi ma ya e ga jiwashi algusu ma a nabi sallah sun daga man gace na falai saminna da na gajin algusu na da wanci fe da mini yan ibuwa mini alama wacce yansu ga fe je nan vuya mu ne da gbogbo babu gandun ma rabbana la tu'a rabbana ghfir lana tuti fabi wali ikhwanina alladhina kuna bil iman da yi ne shi da imani na wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu umma galan wadda gbayi bo ya zeja imani jinama wa mafi wajen sallama ibn anabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata ya alu al janna hatta tu'minu sai ga imani ji wala tu'minu ma ji imani ni guta hatta tahabu sai ga wado ji aw la du lukma la shi za fa'altu mu tahabbtu wa ga mi language wuye ne ga ji afi woji na afshu salama bainakum ife ga sallama shi ba takaniyan yabo dai ma miniyan waga musulmi muslimi shi dai ma yafi wado shi kaga ya zawo ma idiju ziyara idiju iyaratul marid nga jajeli ila kun ji salla iba gafari yu idila wi so ne pata da mina alama ne la ga muslimi ji ye ge do jayo na unde falata ci zai di anaba fajiko unde falata ci pa boku ba ina laide fala go ne da fetu ci inna akramakum indallahi atqakum e bugo musulunci wuje da gangani be kabilanciya egbo na yi musulmi na wadda falala gan nufinci na jiki a yau na ji musulmi anan epabo nwale pajiko na ibe imani na wadda falala gan balarabe na yi tokunan shi ci umaji imani gangani bai sai ciyana inna akramakum inda Allahi atqakum e musulmi shi yegge dojayo na ji agwa sun da ji e ji oji asada e waya da ji e ne waya ta canin e wo oji za e wo oji bo so echo e ji oji na siha e ji oji foro betu guri ama e kan oji gwayan e tu dede na ama e ti oji bi na kwa e, e wa mi ta ti mi na zan do cha ni na ba ama e ke ya musulmi e je musulmi o wa zo wo musulmi ci wa ga ba musulmi ma sai ji adalci lobau ka zane majito musulmi na ewa ga waje adalci wani bau kul amara rabbi bil sai sai ci miji foro gangani be adalci kai zaga shi shi ngole ahlus sunnati wal jama'a shi yattabi'una al haqqa wa yarhamuna al khalq ahlus sunna je la mutu gaskiya a mai dai ya gumbe to sai ya lita shi e bana ahlus sunna shi e jirajja to ahlul bidai ji na e ga ahlul bidai ji bata shi kafiriya ahlus sunnati wal jama'a ji to na e dudu ya to awariji bi a sha'ira ji bi murjiya da sauransu nan a ga zami jadi kiyo azu musulunci wa amma ga yabo na awariji ya kudu musulunci ba na su ga kudu ga e jirajiye bidiya gangan mai bidiya ya amma ya jirajiye gulu gangan mai jefawu ya amma ki hukuncin tsoye ce tiyan lamarin na bongo ga kwasu tiyan lamarin na bongo ebugo musulmi nfu weju ne musulmi na musulmi nfu de concern ya lambar ye musulmi ne ye juna umuji bolu bolu yu kawo maga ne zafo musukun ebo yadda da yamma cinan wani jina ga ya tubi na kuma ebo na anabi sallallahu alaihi wasallam ga zulmu zulmatin yawmal qiyama zalunci ba shi kuyi efoyan alkiyami ebo na eze jiye dede na wajen ji justification ga wala gama na zo ta wa ko nu ga na wa gun ga musu ci je da gin ya a a Sheikh Abdulaziz ibn Baz wuce ci gaba ga fa ta ya akhi ya we ya we gimi mir'atu akhika Wa gai bayani ya ji wayo wa anta tun min albina'i wa man wai min ya ne la tuba na bu allazi qama alai bunyanul ukhuwati al-imaniyya ne cuga go yaji bo imani a tuta wannan fattaqillaha su da ya ce ci fi haƙƙi akhika yake haƙƙi ya jogo wa arifa haqqahu ya wuye? wa amiluhu bil haqqi ji mu'amala lobu bi gaskiye wa nuski da nasiha wa sidiki ya gwala su gaskiye wa alaika an al-islam kullahu wa mulago su musulunci bayani wala ta'khudhu janiban duna janibin ga da kwa sun fatin do ciyan musulunci wa fatin do ciyama la ta'khudhu al-aqidata wa da al-ahkama wal a'mal ga shi ga kwa sun akida wa hukunci da yato kirki ji lugwama wala ta'khudhu al-a'mal wal ahkam ga shi ga kwa sun etuji da hukunci hukunce hukunce shi wata da wani aqida wa aqida ce ma bal khudhul islam kulla agwa sun amusunci gobe ne khudhu wa aqidatan wa amala agwa sun musunci to aqida to to wa ibadatan wa jihada to ibada to jihadi wa ijtima'an nan ga to ni boye musulmi wa siyasatan to siyasa wakti sadan ta tattalin arziki wa gairi zalika bai ne kyau cin majin na janin ko zo min kulli luji ugo da fiskan doro benio ka ba ka subhanahu wa ta'ala cikin latin ga yayi wallazina amanu ya na jayi imani dina udkhulu fi silmi kafa agada e musulunci benio e labato ta ya ce ci benio wala tattabi'u khutuwati shaitan e ya ga lamtu khutuwatu shaytan innahu lakum aduwwun mubin ya bana shetan shaitan makeriya na cici karara nan a cingaga muyo misali bani ila shishi musulmi in zagin doce gogan in zagin wuce musulma ga wuce imama wani ɗe jilbabuwa a ci wuce binakun nole ngwe wala kiza no goyu wagwa ki ugbo yi wuci lau na kiibo na ebo wuji na wuji ga we tun e pe ja bo azuma ga lo ti gwa ki yi ebo kibo na e juna e e ko ga shishi to na biyu na ji sallama ga shi ebo ya gibo na na tsakani ebo to suna. e da shi shi wanda ya cin da umaya wajani u futa ku har watsu to na tu da ana sun goli a go kunji sallah a go a go funuwa a go jali kafani a go kunji sallah a lu a gula da so amma a amma ba to aduwa shi goli ebo ake musun ci bona kedan tsakani lamarin wuce na galace jacin agaw ebogo ya kiye musulmi ọmọ ọjí mu àmọ́lẹ̀ olóbú bí a kiye musulmi wọ́nne amma to sun sukun feke ju nasiha agwa sun gaskiye ce lamaru bo ebo na babu ngole zanwo cige zanwo cigale zanwo ci aci bi cin wa zunto musulunci ngole na jideriya zanwo ci magale zanwo ci jida lope gbiji to no yugu musulunci no wa mi tetu ngole na ke ji daidai da ebogo agwasu musulunci bayani inna dina inda Allahi al-islam ya allazi na amanu dukulu fi silmi kafa wala tattabi khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin ga shishi shiga akira kawai ga wajen ego wadda mai tuya ma annabi sallallahu alaihi wasallam naji da wala tauhidi bi aqide nan annabi ji ake la lake wusalla nga wazu yo nga wuzaka nga wajo nga hukunci ya wajo nga hukunci ya wala nga hukunce ya idda be kim ne cece ne da kim ne kukune da sauransu bata annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani bugwa gwa su bayani wa ma ke shi shi ga kafe fiki tawo je gwa wanda be tauhidiya ngole ne ke ji deja ya bugo to tauhidi to aqida to to akam to ya fikiu to ya usulu bata to gwala juji bai ne dai ya zuwa gusu ilimi umarji ga ilimi kawai ne zai cewa ke yi wula da to a tamuru na nasa bilbirri ya ji zai foro batu kirki watan sauna an fasa kuma mai lace batan wa antum tatluna kitaba ya mai bali tafi afala taqilun da ke da hankali anan ebe gwagwa su musulunci bayani ya wallazi na amanu kulu fi silmi kafa wala ta tabi hukutu wati shaitan inna hula kuma duhun mubin omu da sun ya ce ci gwargwado ya yi kowa ta kullaha mastatatun ga jama'a jama'atu min salaf a shekha abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala ga jama'a ya ce mina salafu jogon ma'ana zalika ma na ganna udkhulu fi silmi jami'i ya gada musulunci bayani ya'ani fil islam imana musulunci yuqalu lil islam silm li'annahu tariqu salama ibana musulunci ga ya koyan gwagan wa tariqun ga ya koyan aminci wa tariqun naja ga ya koyan gwagan fi duniya wal akhirati to jo to alkiyano fa wa silmun wa islamun musulunci aminci da da patunte fal islam ya yadu ila silm musulunci da ilo aminci yani da zaman lafiya yadu ila hikni dima musulunci yi zajilo alayhi ya zajagwata bi ma shira a al-hududi nuna da yin haddiji wal qisas da kisasi wal jihadi shar'i a ga jihadi jihad shari'a ne ya gaskiya ne fa silmun wa islam musulunci aminci yoga gaba sosai wa amnun wa iman musulunci aminci ya gani da imani je wani ya za kala jalla wa ala ga malatun shi latin e ga udkhulu fi kafa ya gaje gada musulunci bayano ayrukulu fi jami shu'abil iman ya e gadan gwala geji ya imani bayano la ta'khudhu ba'dan wa tad'u ba'dan ya gashi shi ya gwasu ya nwaci musulunci ya nwaci ciyama alaikum an takudu bil islami kulli ya gwasu musulunci bayani sai ce wala ta tabi hutuwa ta shaitan ya ga lamitu hutuwa ta shaitan nan ya'ani bi ma'ana al-ma'asi allati harrama Allahu azza wa jal lefi belen su koyi ne ce ce alajin haramu nan fa inna shaitan ya du'ila al-ma'asi bane shaitan ya zabi lefi ji lefi ji wai la tarki dinin layi kulli shaitan mai zailo ala addini ya sakwa lugwa bayanin fawa da aduwin a na ji makirci ga makirci a zanyi na gayi shaitan yi wali ha zai wannan ya ji wa alal musulmi an yata masaka bil islami kulli waji wajibi ta ce musulmi da wagwa su musulunci bayani wani wa an yi dina bil islami kulli mu ma'ana mun ga addini na suku wa musulunci bayani wa an ya tasima bi hablillahi azza wa jal mulagu sai mace na wancin ma zaɓe na wa an yi hazira asbabal firqati wal iktilaf sababi na mala ila ci ga gan kirkire a ci ga cile wa ji banan ya zo biya da sababi wuce shi fi jami'il ahwali halin dore bayanin wato yana manya ga wannan ga shi shi

ya bana addinin musulunci wala zaman lafiya bai sai shi ya allazi na amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin an ja iman ja mala zalunci kai imani ana ba na zan ja iman ja mai ji shirka nan ulaika lahumul amn wa hum muhtadun musulunci ma wani goye jaza an ji tsaron galai zaga an nafsu bin nafsi ba ni masu kun walekin nasara da united nations ji ya ji conferences a yiri yiri da workshop ji a e ci je a la capital punishment a jikiyo alama lafiya abu ka hududu na wabe da musulunci wani egi waje ci ganye na guji haddi na jaguji haddi egi talaka ga jaguji haddi a da ke jiga be cici a ciga to talaka ga eji hukunci amma nu be e za kwe ganye da da ji eji juyen doro anan gaskiya fi sabilillah wa alaikar na ji shari'ar musulunci na man gali dokan ce ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ma alaka man kana qablakum ba ne ka ne ne na jin alaka nan sai za su raka fi mu sharif rakuhu ina ko in ya yi tace abu a ji hukunci a gauya yi wai za su raka fi mu da'if a kama alai da hadi idza gbagban yi masu kun in ya yi ta na abu a gauji haddi Allah kiyaye mu ebe wale ga nasara shi ina consider na yin zanne ga zanne ai ci ga to Allah zanna wa ga in the name of an bin nafsi ko la damu muri muslimin illa bi da salasin annas bin nafs ko bu zani wa nafsu bin nafsu tarikul jini al mufariku lil jamaa aga to ngai ga zanno zane tuna ga hila guba amma ngo le la zanno ga nga save your life ne jamaa ne kene wala kun fil kisasi hayatun amma zai yin na wazawu ga alawa yayin nki azawo rewu zaure azawo rewu nki azawo rewu ngo le na se continue being dedeji ga wuri masu ke sauye be ya buga ya musulunci imani jibiyoyi da ya gwala sun yi da ya tuno gani yoyi bata na jingoyi lamin kilo da nan ya musulunci gwala yuji ne gai zago ga shi gawa wa sahabi wa mai na zami anabi voma ga shi gawa wa zami anabi wa mai na sahabi anabi voma ga su musulunci bayaniyon wala tattabi khutuwati shaitan daga lami tu footstep biki zanda ne shaitan jima ya bane shaitan ya dizailo ya tsoci ya bane shaitan ga la'ati yanna mai abeya min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajid aktsaruhum shakirin na biya za ta yi to ibura e to zumabu to gwalwa to gwatabu dokun don do ama aje boya wato yacha shaitan yayi zailo lambayan soko shaitan ya yi railo shirka ya yi bidiyo ya yi railo kafirco ya kaba'iro ya yi railo wa gashi wa cibe tauhidi da abin shaitan amma da ko to to ibe tauhidi yani abu wa wa ga fin doro doro pe tauhidi kutuwa kan shaitan guro wa gashi wa ji to ka shetan ga amadu ngan je bo so kungo to de ilimi ande ne gaji na danguru ade ilimi e bogo no no problem ocha ocha bi bi ngan ya shetan ga bele ga e wa e dan ba e tuta we lo kan dondo wa ga e tunga e ne de mu man ti ga no ji ocha ba da gun e ja ili cho e da maga e ji shetan ya ki ga fe ci ba ga je la ebogo yanzu iyagan da kutuwa ta shaitani e yawan wadan abici yawan wadan alfaraj yawan wadan gade ya dideji waye libi dai da soyoci e, mai batar da ne na gaza gwano shatanca nan voyi shatanca dawa da bani adam bana tun daga zamanin da ya annabi adamu yau ngama la wajibi ta musulmi nan gagwa musulunci bayani da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga bada islamu gariban wa sayudu gariban fatuba lil ghuraba e buwana zane ga kwasu musulunci wangi ken na annabi muhammadu lube ne cha kwasu musulunci tauhidiyo mu cha ga da philosophy da mantiki da ilmul kalami da logic ji yanda kai biyan alul bidai ji na sannan ga kwasu sunna mu cha ga da akida yan jami'a mutazila karramiya kullabiya asha'ira maturidiya khawariju azarika haruriya sufiya kuburiya da bidau ne kene na mutagwa sun sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to bagon to ba to akida na annabi rabu da na gashi shi mutagwa sun ibada ya ji ta ce sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam umaru ibada ya ce cigwa umaru ya fato ya ci bacha umaru to sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam umma kiya gan da bidiye to ba ga to ba to ne da na wa ji rabon wuje ya buya so ya ci ya bone ne je gu musulunci na duku shaitan da ya tuni al insu wal jinni da na fondoro laila wa nahara kafiri da na bema yin shukuna muwalam ne du an sabilillah e wudu ki alifu doro ya ba alakan kwaitoci alaka shari'ar musulunci alaka musulmi shi ko alaka ilimiyar musulunci ne bata da mini na munafiki shi gangani da to kafiri e ji e jizalailan wani haranan nasara ya ji a tsaye lamina ya tun da waje amma fondoro ya ji musulmi ji da gafi gafi gafi a ce asa kere-kere na suku zai wazo a ce a so ya tiyan boda jo bai gano ci shi ya buga wasu musulunci benin yana ji alaira ci ga ga kere-kere na kiya biyu bidi ya gaza kere-kere ya fiye mai gaza kere-kere ta banci mai gaza kere-kere ya zula gaskiyu so mai gaza kere-kere jahilici bai ma wace gaza kire-kire ina majadi ne lalace na zalunci bai bi na kuki ya mulki ji tiji wala adini ji lalace Mai shi alagwa sun bidiya shi a magadi a kida wangi ma a tafiya lai da biya wuza shi wala adini ji lalace jahili ji a ji ba da ta ta jahili ce domin wake la adini ji lalace wala sadar dini ilil muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha ya kafin ya wannan wani gaji daidai nan sakwala da علي غاتشي بيتنا سقوف والعلم عند الله وبالله توفيقي وآمل أفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح أزمك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك